اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون Allah ya tanadar musu azaba mai tsanani a lahira domin zai shigar da su can ƙasan wuta hakika abin da suka kasance suna aikatawa na ayyukan kafirci a duniya sun yi muni